الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله فصل محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان وأكبر أصوله وأجل قواعده بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق به أصل كل كون من, من أكوان الإيمان والدين فإن كل حركة من كل وجود إنما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك في قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تبدو إلا عن إلا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هي محبة الله سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا بل جميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura cikin jihar katsina a wannan yammaci namu na ranar talata da laraba biyu ga watan juma da saniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan biyar mai ladiya ta tara. a wannan majalisi namu ne albarka na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna at-tuhfatu al-iraqiyya fi al-a'mal al-qalbiyya wallafar bajimin malamin nan shehu musulunci taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya الحراني الدمشقي وان يبر دنيا هجر منذ صلى الله عليه وسلم على شكرا تقريبا كويدا 28 wannan kuma shi ne darasinmu na 39 a jerin gwanan darussan mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 83 malan ce faslun mahabbatullahi bal mahabbatullahi wa rasulihi min a'zam wajibat al-iman wa akbar usulihi wa ajall qawaidihi san Allah bal san Allah da manzansa suna daga cikin manya-manyan wajibai na imani suna daga cikin أقدر أصوله ما في جرمان توشي نا إيماني في جرمان قائلة إيماني بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين سن الله لمن زنسى شيني توشن قوة نأيكي لك تشكين أيك الإيمان إلى الدين كما أن التصديق به أصل كل قول من أقوال الإيمان والدين كما يندق كتاوى da Allah gaskatawa da manzo sallallahu alaihi wa sallama shine tushen dukkan wata magana ko dukkan wani ai dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani ko kuma maganganu na addini fa inna kulla harakatin fil wujudi inna ma tasdiru an mahabbatin kowane faɗi tashi kowane irin motsi a duniya kowane irin motsi a cikin halittun Allah yana samo asalinsa ne daga soyayya imma an mahabbatin mahmudatin aw an mahabbatin mazmumatin ko dai ya samo asali daga soyayya wacce take a bar yabo ko kuma ya samo asali daga soyayya a bar suka a bar zargi kama kad basatna zalika fi qa'idatil mahabba kamar yadda muka yi bayani a shimfiɗe a faɗaɗe a cikin littafin mu mai suna qa'idatul mahabba min al-qawaid daga cikin manya-manyan ka'idoji da muka yi bayani فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة دكا أيك نإيمان نأديني سنة كامو أسل سني daga soyayya wacce take a bar yabo soyayya mai kyau ibn taymiya ya faro maganar sai yanzu akan abin da ya shafi san Allah ko kace san Allah da manzansa wanda wannan ma tushe ne daga cikin ayyuka na zuciya a'malul qulubi ayyuka na zuciya san Allah kuma yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke wajibi a addini mutum ya so Allah ya so annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bal ma yana daga cikin manya-manyan ka'idoji wanda akan su ne kan adam yake gina dukkan wani motsinsa ibn taymiya yake cewa aslu a kulli amalin min a'mal iman al-mahabba san Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama in ka ga dama ka ce san Allah shi ne tushe na dukkan ayyukan imani dukkan wani abu da za ka yi na imani tushenta shi ne san Allah san Allah shi ne yake haifar da san dukkan wani abin da Allah yake san shi a dalilin kana san Allah ne ya sa kake san annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa saboda shi ne yake a so a dalilin kana san Allah ne yasa kake son wuraren da ubangiji yake a girmama su kamar takin ka'aba kamar alhajarul aswad da sauran abubuwan da ubangiji yayi umarni da girmama su a dalilin san Allah ne yasa kake son dukkan wani mai san Allah ashe kaga san Allah shine tushen dukkan wani aiki na imani hatta kan annabawa yana samo asalinsa ne da tushensa daga san Allah idan Allah ya ce yana san abu to yana daga cikin kamalar ka da Allah ka so wannan abu dukkan wani motsi da ɗan adam yake yi soyayya ce take ingiza shi take juya shi har yayi wannan motsin ibn taymiya yake cewa babu wani aiki da mutum yake yi face abin da yake sa shi wannan aikin shine al-mahabbatu wal irada al-mahabba wal irada waɗannan su ne tushen dukkan wani motsi na ɗan adam idan ka tsaya kai tunani da hankalinka za ka ga haka ne babu wani abin da mutum zai yi tare da zafinsa ba wai tirsa ta shi aka yi ba yana kuma cikin kamalar wato hankalinsa ba wai ya haukace ba ya san abin da yake yi babu yadda za a yi mutum ya yi wani abu ba tare da wannan abun yana cikin abubuwan da yake so ba sau shi yake kashi ya yi dukkan wani mutum da zai yi yanzu duk wanda kaga ya zo nan ba tilasta masa zuwa nan a kai ba san ya ji abin da za a karanta a wannan littafi ya ji abin da za a faɗa na maganar Allah da manzansa su ne suka kawo shi kaga san wannan abin da za a karanta shi ne ya ingizo shi ya turo shi har ya zo wannan guri dan kaga mutum ya tafi sallah wannan almahabba din ita ce za ta tashi ya tafi sallah yana son ya yi sallah yana so ya gan shi cikin masallata kaga mutum ya rike addini kam kam yana kayin sa ba kakkautawa to san Allah da manzansa su suka sa ke yin haka in ga mutum a kasuwa yana ta fafutuka ba ji ba gari yana ta hada-hada haba-haba da ainihin masu saye wato customer abin da ya kai shi da haka shine sanya tara wani abu ya samu wani abu na duniya inda baya san wannan abu na duniya ba za ka gan shi a kasuwar ba haka nan in ka ga wato dan siyasa yana ta kai kawo cikin harkar siyasarsa shi ma san abin da zai samu ta karkashin wannan siyasar sai ta sashi haka in ka ga mutum yana zuwa zance gurin wata da niyyar zai aure ta ba komai ya sa ba illa san da yake mata shi ya sa yake har neman ta da aure Za ka komai za ka yi in dai babu su din nan babu kuma irada to wannan abun ba zai yiwu ba ba ma zai yi motsi ba shi ya sa dukkan alharakat al-ikhtiyariyya allati tatimmu bi iradati al-insan motsin da ɗan adam zai yi da iradarsa ba wakilan ta shi akai ba kuma yana cikin mallakar hankalinsa ba hauka ba to wannan abin yana yiwuwa ne saboda wata soyayya da take cikin zuciyarsa to hatta ki kiyayya za ka samu soyayya ita take haifar da ita wato ita kanta kiyayya da take ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya ba komai zai haifar da ita ba illa soyayya domin kiyayya shine kin dukkan wani abin da ya ci karo da abin da kake so ashe kaga san shi yasa kake kin kana kin abu kaza dan ya ci karo da abin da kake so za ka ki kafirai saboda ya ci karo wannan san naka da wannan kin wato kafircin nasu ya ci karo da imani wanda kake so ya ci karo da soyayyar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama da kake za ka ki aikin kafirci saboda kafircin nan ya ci karo da musuluncin da kake tinkaho da shi za ka ki wani mutum mai saban Allah saboda saban sa ya ci karo da abinda Allah yake so ashe kaga hatta ita kanta kiyayya abin da yake haifar da ita shine soyayya duk abinda zai ci karo da abinda kake so ko da abin da masoyinka yake so to sai ka ji kana kin sa wannan ita ce kamala ta soyayya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa su man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala iman wanda zai so dan Allah ya ki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan shine ya cika dukkan rukunai da sharuɗa na imani kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da al-hubbu fillah yace man ahabba billahi sannan yace wa abghada billah saboda duk abubuwan sauran sifofin uku da za su biyo baya suna da alaka ne da sifar farko ita ce almahabbatu fillah ka ki dan Allah ma'ana ka ki abin da Allah yake ki ka ki kafirci ka ki zalunci ka ki ma'asi saboda waɗannan sun ci karo da ainihin muradin wanda kake so fa hiya mudaddatu li muradi mahbubika sun ci karo da muradin wanda kake so saboda haka sai ka ji baka san abu ka bayar dan Allah ka bayar dan Allah yake a bayar saboda haka kaga wannan ma yana cikin soyayyar Allah ne ka hana wanda ya cancanci ka hana shi saboda bashi din zai jawo maka fushin Allah kaga anan ma hanawar tana cikin soyayyar Allah ne to kaga shi dukkan wani motsi da mutum zai yi yana da alaka da soyayyar nan shi ya yasa ibnu taymiya yake cewa hiya yana nufin mahabba aslu kulli amalin min a'malil iman wa dini ita ce tushe na dukkan wani aiki daga cikin ayyukan imani da addini kama anna tasdiqa bihi aslu kulli qawlin min aqwalil iman wa addini, har kamar yanda gaskatawa da Allah da gaskatawa da annaba wanda ya aiko tushe ne na dukkan wata magana daga cikin maganganu na imani maganganu na addini fa inna kulla harakatin fil wujudi inna ma tasduru an mahabba dukkan wani motsi da zaka gani a duniya ko a rayuwa gaba daya ko ka ce a halittu gaba daya asalin wannan motsi zaka samu daga soyayya yake imma an mahabbatin mahmudatin aw mahabbatin mazmuma ko dai daga soyayya mai kyau ko daga soyayya mara kyau soyayya mai kyau ita ce soyayyar da ta kafu akan imani da Allah da manzansa san Allah shi ne ita ce soyayya mai kyau san wani Allah ya zama shine tushe wannan ita ce al-mahabba al-mazmuma shi ya sa ubangiji madaukakin sarki ya sifanta muminai da cewa a ashaddu hubban lillah ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙe wasu kishiyoyi ba Allah ba suna kan su kamar san Allah kaga wannan ita ce mahabba mazmuma soyayya a zargi sun so gumakansu sun so abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda muminai suke san Allah abanu amanu ashaddu hubban lillah amma muminai sun fi tsananin san Allah ma'ana suna san Allah saboda da yadda kafiri yake son gunkinsa domin kafiri zai iya yin gunki da dabino kuma in ya ji yunwa cinye kayansa kaga a lokacin da ya ji yunwa sai ya fifita kansa akan gunkin saboda ka sai cinye shi ya katse shi kuma da kashi wallazina amanu ashaddu hubban lillah to kaga soyayyar da kafirai suke wa gumakansu soyayya ce ta ƙarya ba soyayya ce ta gaskiya ba kuma ba soyayya ce wacce za a yaba mata ba domin ba haka ya kamata su yi ba su yi soyayya da a ga Allah domin shi ne ake san shi sama da kowa shi ne san kowa yake biyo bayan san shi shi yasa Allah ya ce zina amanu ashaddu hubban lillah to haka nan wanda zai gina soyayyarsa ga wani mutum ba akan san Allah da manzansa ba ba dan mutum yana ba mutumin yana san Allah da manzansa ba a'a sai dan wata maslaha da zai samu ta duniya a gurinka ko da kuwa mutumin da ya fi kowa kafirci amma ya ji yana kan shi yana kaunarsa duk da kafircinsa duk da ta'addancinsa duk da kangarewarsa ya ji wannan ba wani abu bane da zai hana ya so shi ya gina soyayya shi akan wata maslaha da zai samu sanin duniya kaga babu shakka wannan mahabba ce mazmuma mahabba ce soyayya ce a bar suka a bar zargi mara kyau saboda dukkan wani faɗi tashi da zai yi a lokacin zai yi ne domin ya yarda da wannan da yake so ko da ko wannan ba yarda ba bane gurin Allah to shi yasa ba a san wani abu ya hada ku ba san Allah da manzansa ba ko menene ya hada ku ba san Allah da manzansa ba ko ka kulle akan san shi har za ka iya dukkan wani motsi saboda san wannan abun da babu shakka wannan ba soyayya ba ce kyau kamar yadda za ka ga wasu a wajen a harkar kasuwanci musulunci bai hana ka yi kasuwanci da wanda ba musulmi ba ba haramun bane dan abokin kasuwancin ka ya zama ba musulmi bane wannan babu wani abu annabi sallallahu alaihi wa sallam mata ta jar'uhu marhunun inda al-yahudi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mutu silkensa yana jingina jingina a gurin wani da yahudi ya karbi sa'i daya na alkama na sha'iri kaga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam yana ciniki da yahudawa har ma ya karbi wani abu bashi a gurin su ya ba su jinginar wani abu nashi saboda ciniki da kasuwanci tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba ba a hana shi ba amma mutumin da zai riki wanda ba musulmi ba bayan harkar kasuwanci nan kuma ya ji yana da wala'i wajen kanshi. shi ta yadda zai yi baƙin ciki da duk abin da ya faru da wannan arni kamar yadda zai cin ciki ga abin da ya faru da dan uwansa musulmi zai yi yunkuri na ya taimake shi ko da kuwa taimakon nan zai cutar da musulmi babu shakka wannan mahabba ce mazmuma ta wuce iyakoki da ubangiji ya shata na mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan wanda harkar siyasa ta hada shi da wani ba musulmi ba yanzu suna fati daya saboda haka sai ya rika fifita shi akan dan uwansa musulmi ta yadda da za su tsaya zaɓe wancan a fatinsa wandan da yake fatinsa ba musulmi ba ne wancan kuma da yake fatin yan adawa musulmi ne sai ka ga yana fafutuka na yadda wannan dan fatin nasa zai ci zaɓe ko da ko ba musulmi ba ne kaga nan, soyayyar ta zo ta zama soyayya ce ta wala da nusra har ma zai taimaka masa zai yi masa wala'i sama da yadda zai yi wa ɗan uwansa musulmi wala'i to irin wannan akwai shi da dama cikin musulmi akwai wanda babu ruwansa musulmi da wanda ba musulmi ba shi na ɗaya ne abunsa bal ma yana fifita wanda ba musulmi ba a wani lokaci idan jam'iyya ta haɗa su kaga wannan ba ita ce mu'amalar da musulunci ya yarda ka yi da wanda ba musulmi ba babu shakka wanda yake musulmi a kowane irin hali yake ya ɗara wanda yake ba musulmi ba saboda haka kaga a nan duk fafutukar da zai yi a cikin wannan fatin zai yi ta ne بناء على محبة مذمومة زي جنا تاني أكان سويا دتكي أبر سوكا تتكي دتكي كربتيا أشراء تشيني إبن تبيع يكي جكا وانا أبو لك هذا على أي الدنيا تو كتبتا توشا تأتي سويا إما عن محبة محمولة وإما عن محبة مذمومة هو جل سويا وتشرعة تأمن شيمتا سيجد إذا ko kuma soyayyar da take shari'a ba ta yarda da ita ba ibn taymiya ya yi dogon bayani akan al-mahabba yana da littafi yana nan a cikin majmu'atul rasail wal masail da aka buga da Jumawa wanda Muhammad Rashad Salim Allah ji kansa da rahma ya hakkaka su akwai ka'idatun fil mahabbati da Ibn ya yi dogon bayani akan wannan tushi ya yi rubutu sama da shafi ɗari akan abin da ya shafi san Allah ko kuma shi kansa so din gundarin su shi yasa a nan yayi bayanin cewa zai baka abin a dunkula a takaice in kana neman ka samu wato shimfiɗaɗɗen bayani faɗaɗɗen bayani to sai ka koma wannan littafi qa'idatun fil mahabbati wanda za ka same ta cikin jami'ar rasail wa masail wanda Dr. Muhammad Rashid Salim rahimahullah ya yi aiki a kansa min al-qawaid kibar daga cikin ka'idoji manya-manya akwai littattafai da ibn taymiya ya rubuta waɗanda kowannen su yana ɗauke da kalmar ka'ida ka'idatun fil bid'ati was sunna ka'ida da take bayani akan bid'a da sunna menene bid'a menene sunna yaya ake iya tantance tsakanin bid'a da sunna yaushe abu yake zama bid'a yaushe ne abu za a yadda cewa sunna ne فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة ceto dukkan wani aiki na addini dukkan wani aikin da ke da dangantaka da imani yake da dangantaka da addini bai yi ba illa an al-mahabbati al-mahduda face ka da soyayya da take a bar yabo dai ce wa aslul mahabbati al-mahmuda hiya mahabbatu Allah subhanahu wa ta'ala toshan soyayya wacce take a bar yabo ita san Allah subhanahu wa ta'ala mun ce san Allah subhanahu wa ta'ala shi ke haifar da san kowa kowanne abu ya ka so shi a cikin wannan addini kana san shi ne saboda Allah ya ce a so shi shi yasa Allah madaukakin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa a cikin hadisin da muka karanta salatu dan kunna fihi wajada halawatal iman أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يسوم تم بعد أن أبيك تنشي بتيلا أنا دك ولا سن الله لمن زنتني سوك على سوء باب شكا وأن سوني تكيكي كاور أدواء وتزاك سامو تبو مشين ترانيكو بكيام da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci mutane guda bakwai da Allah zai sanya su a irwan al'arshi ranar da kowa ke bukatar inuwa ya fake ubangiji zai tafi wasu nau'o'in mutane guda bakwai ya sa su a cikin inuwarsa, sai ya ce wa rajulani ka ba fillani ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane guda biyu waɗanda suka so junan su dan Allah ba kasuwanci ya haɗa su ba ba zama gari ɗaya ba ba kabila ɗaya ba ba yare ɗaya ba ba siyasa ɗaya ba ba dan sun yi makaranta ɗaya ba a'a sai dan kawai ya ga yana san Allah shi ma ya je na san shi san Allah da manzansa su suka haɗa su fafutuka ta ɗaukaka addini ita ta haɗa su shine wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi inda duk sun haɗu akan wannan suka haɗu, in sun ma rabu akan wannan dai suka rabu to waɗannan su ne ubangiji zai sanya su yana yana daga cikin waɗanda ubangiji zai sanya su a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwarsa kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake faɗa cikin hadisin abu abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu المتحابون في جلاله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء ويغبطهم النبيون والشهداء المتحابون fi jalali waɗanda suke son junansu saboda ni in ji Allah ranar gobe kiyama ubangiji zai tanadan musu mimbari mimbari na haske wanda za a ɗora su a kai wanda suke an yaminin rahman suna dama da ubangiji ya rufe tsohon na wa shuhada hatta annabawa sai sun rika cewa kuma su wane ne waɗancan da waɗancan kuma su wane ne su ne sun san ba annabawa ba ne domin ga sahun annabawa su ma sun san ba shuhada ba ne domin ga sahun da uca to su kuma waɗannan suwa ne ba komai zai sa su samu wannan martaba ba illa al-mahabbatu fillah su so juna dan Allah su fara san Allah shi ne tushen komai duk abin da za ka yi motsinka da rashin motsinka ya zama ka gina shi akan san Allah إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لا يكون عملا صالحا ما لا يشي سبو دا دكان ولا أيكي da ya samo asali ba daga san san da yake mai kyau ba daga san da yake mara kyau ba zai taɓa zama aiki na kwarai a gurin Allah ba dukkan wani aikin da mutum zai yi ya zan dalilin da ya sa yi wannan aikin ba san Allah ne da manzansa ba to babu shakka wannan aikin ba zai zama karfafe ba zai zama nagari a gurin Allah ba بل جميع الأعمال الإيمانية والدينية لا تصدر إلا عن محبة الله تتكل أيك دكي دنجتك إيماني لا ديني بازات يوسف سامو أكل سبا سيدك سن الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه أشي كان توشا المحبة في الله سنة الإخلاص وتو المحبة في الله abin da ta kunsa shine ikhlasi tsanta abu don Allah idan aka ce mutum yana son Allah da manzansa ma'ana yana da ikhlasi a cikin ayyukansa a ikhlasi yin abu na neman kusanci da Allah don Allah din shi kadai wato fuskantar ubangiji da abin da ya yarda da shi ya amince da shi ba don nufin kowa ba sai dan nufinsa shi kadai to wannan shi ake cewa ikhlasi Da haka dukkan wani abu yana buƙatar ikhlasi komai yana buƙatar ikhlasi akwai abin da yake aiki ne na addini na imani da bai buƙatar ikhlasi akwai ko babu akwai mana ko kuna da ababu? babu dukkan ayyukan da Allah yake so suna buƙatar ikhlasi haka ne sai shi ikhlasin kanka ikhlasi yana buƙatar ikhlasi domin kace yana buƙatar ikhlasi to Allah zama ikhlasin ba ikhlasi shine ka tsantsanta abu dan Allah to in ka tsananta shi dan Allah kuma a ce kuma a yi masa ikhlasi to kuma ba ikhlasin bane wannan yana daga cikin falalar ikhlasi da martabarsa shi kadai ne ba a bukatar ikhlasi dan shi ne ikhlasi saboda haka ko menene mutum zai yi idan ya zama babu ikhlasi to wannan alama ce da cewa babu mahabba sadiqa babu al-mahabbatu fillah ko mahabbatu Allah mahabbatun sadiqa domin idan har zai yi dan wani kaga ba dan san Allah din yayi ba kenan dan san ban wani ko dan jin tsoron wani an kawar da san Allah a nan gefe guda ko kuma an gauraya san Allah din da kuma sanya ban wasu san wasu su yaba to shi ka ibnu tabiya sai ya haɗe magana akan al-mahabba da al-ikhlas saboda ɗaya baya samuwa ba ɗaya ba za a samu al-ikhlas ba babu mahabbatullah ba za a samu mahabbatullah babu ikhlas ba shi yasa ibn taymiya sai ya haɗe su yace fa inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma urida bihi wajhuhu Allah baya karɓar kowane irin aiki sai wanda aka yi dan shi sai wanda tai shi shi ya tuko ka kai aikin wannan shi Allah yake karba Kamar ka bata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata cikin sahih muslim hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو كله للذي أشرك Allah maɗaukacin sarki yana faɗa a cikin hadisi kursi cewa ni ne na fi dukkan abokan tarayya wadatuwa daga shirka duk ababen da ake tarayya da su da ni na fi su wadatuwa ga barin shirka faman amila amalan dukkan wanda ya wani aiki fa ashraka fihi ghairi ya hada shi da wani na ya hada ni da wani fa ana minhu bari to ni ba ruwana da wannan aikin wa huwa kulluhu lillazi ashrak na bar aikin gaba daya ga wancan da aka yi shirkan da shi ubangiji baya san wannan aikin kaga wannan yana nuna ubangiji baya karbar kowane aiki ne wanda zaka yi shi lillahi wa li ghairihi to ina ga wanda zaka yi shi li ghairillahi ba ma lillahi ba ma lillahi wa li ghairihi ba wannan ka yi shi dan Allah kuma dan wani to ubangiji ce baya su shi yasa ikhlasi yana daga cikin manya-manyan abubuwa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayi bayanin sa a hadisansa masu yawa kuma ayoyi da dama na alkur'ani suka zo da batun ikhlasi kamar yadda ibnu taymiya zai zano mana wasu daga ciki saboda girman ikhlasi ne yasa babu abinda magabata suke tsoro irin su samu matsala a ikhlasi ɗaya daga cikin magabata ina jin su sufiyar sauri ko wani sa ne yake cewa ina ko hasan basri yake cewa da na san sujjada ɗaya da zan yi in ɗora goshina a kan ƙasa dan Allah ta zan karɓaɓɓiya a gurin Allah to da na fi kowa farin ciki da na fi kowa murna wato duk da yawan ibadarsu da yawan ikhlasinsu tsoro suke ji kada ya kasance akwai wani abin da ba na ikhlasi ba ya shiga cikin aikinsu ba sani ba da za su samu ibada kwaya ɗaya ta karɓo ba tare da ta samu matsala ikhlasi ba to babu shakka da wannan ya fi komai abin farin ciki wajen su shi yasa sauri yake cewa ma sosai shay'an da alayya bin niyyati babu abin da nayi ta gogurmaya nake gogurmaya da shi kamar niyyata kamar ikhlasi na in ji cewa na yi abu dan Allah babu wani haddi babu wani rabo ko wani kaso da wani mahaluki zai samu cikin aiki وثبت في الصحيح حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار حديث صحيح يا ثبت نمتاني قداؤك وأن وندا za a rura wutar jahannama da su su ne gumaguman wutan jahannama na farko da za a fara turawa ciki Allah ta hadisin ne imamu tirmidhi ya rawaito shi muslim ya rawaito shi da wani lafazi imamu tirmidhi ya rawaito shi da wani lafazi yana cikin da dama daga cikin kutubus sunna sufai ibn malik ɗaya daga cikin mutanen sham ne tabihi ne yake cewa wata rana ya zo madina sai ya ga wani mutum ana an kewaye shi jama'a sun kewaye shi yana ta musu wa'azi yana ta musu wa'azi yace da na matsa kusa sai na ga abu huraira ne sai na matsa kusa da shi sai na zauna ya gama hadisinsa ya gama wa'azinsa da karantar wata jama'a suka watse sai shi shufai ibn matiyar sai ya matso kusa da shi ya ce ina roƙonka dan Allah ka gaya mun wani hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya maka shi wanda a taho wa alimtahu wanda ka kiyaye ka haddace katan da shi ka bani wannan hadisi abu huraira yace zan baka la uhaddithannaka hadithan haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallama aqiltuhu zan baka labarin wani hadisi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ya gaya mun wanda na kiyaye shi na kuma san shi sani na sosai sannan sai abu huraira ya yi wani gwauran lumfashi ya dan sannan ya sake cewa ذنبك لا بل لا أفعل لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ذنبك وحديث انت منذ صلى الله عليه وسلم بعد يقع من شيء أولنا التاجر أولنا قلب وان باب ولسيني سيشي ثم نشغ نشغة أخرى sannan abu huraira ya sake yin wani gauran numfashi sun ba a safa wani saha an wasu sannan ya farfado ya dawo cikin hayyacinsa ya shafa gumi daga fuskarsa ya sake cewa la uhaddi sannaka hadisan haddathani rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi hadha al laysa ahadun ma'ana ghairi wa ghairu zan gaya maka hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya gaya min shi a wannan gurin daga ni sai shi ba wani na biyu tare ba wani na uku tare da mu thumma nashaga nashghatan ukhra shadida sannan ya sake wani goren numfashi da karfi sannan ya sake farfaduwa ya goye gumi daga fuskarsa ya sake cewa da shi zan baka hadisa, wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun a wannan gurin wanda ba wani tare da mu banda ni da shi sannan ya sake yin wani gauran numfashi da ya fi na farko har ma ya tafi zai kifa akan fuskarsa ya ce sai da na rike shi ya jima a haka sannan ya farfado sannan ya ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya gaya mun cewa ranar gobe kiyama idza kana yawmul qiyama yanzilu rabbuna subhanahu wa ta'ala liyaqdi baina ibadihi ranar gobe kiyama ubangiji zai sauko domin yi wa bayansa hukunci ranar kiyama ci fa'awwalu man yud'a fa'awwalu man yud'a rajulun istushhida fi sabili fa'awwalu man yud'a rajulun istushhid wa rajulun qara'a al-qur'an wa rajulun anfaqa malahu farkon waɗanda ubangiji zai ce a kirawo su su za a fara hisabin ta kansu mutum uku ne ma'ana nau'i uku ne na mutane mutumin da ya yi yaƙi aka kashe shi a gurin yaƙi mutum na biyu wanda ya karanta ƙur'ani mutum na uku wanda Allah ya ba shi dukiya mai yawa sai ubangiji ya ce ma wannan da ya yi yaƙi aka kashe shi yake cewa me kai daga abin da na sanar da kai ya ce ya ubangiji na yi yaƙi tufi ƙaƙaltu fi sabilika hatta tushaitu na yi yaƙi don ɗaukaka kalmar ta har aka kashe na wajen yaƙi na shahada sai Allah ya ce da shi ka kazabta wa taqulu mala'ika kazabta Allah ya ce masa ƙarya kake mala'iku masu ce ƙarya kake sannan ya kirawo wanda ya bashi Alƙur'an ya ce kai kuma mai kai ya ce qara'atul qur'an ana al-layli ana al-layli wa ana an na karanta Alƙur'an nan ba dare ba rana ma'ana na yi aiki da abin da ka sanar da ni na Alƙur'an. a ruwayan muslim ya ce na karantar da abin da ka sanar da ni na ilimi sai Allah ya ce da shi kazarta fa taqulu al-mala'ika kazarta ce ƙarya kake malaikus ce ƙarya kake qara'ata li yuqalu qari faqad qila wancan na farko da yace yayi shahada Allah ya ce da shi ƙarya yake Malaikus suka ce ƙarya yake sai ubangiji ya ce ka dai yaƙi idan a ce da kai jarumi kuma an faɗa shi kuma wannan na biyu Allah ya ce ka dai karatun dan a ce da kai makaranci kuma an faɗa sai na ukun su wanda ubangiji ya ba shi dukiya mai yawa ce kai kuma mai kai Yace ya ubangiji ban bar wata hanya ta taimakon addinin ka ba face sai da na taimaka Allah ya ce karya kake mala'iku su ce karya ki sannan ubangiji ya ce ka dai ya haka ne dan a ce da kai mai kyauta mai bayarwa mai sakin hannunsa to kuma an faɗa daga nan ubangiji sai ya sa waɗannan mutane guda uku a ja su giri zuwa jahannama النبي صلى الله عليه huraira يا أبا هريرة هؤلاء الثلاثة هو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة a ruwayar muslim kowane ɗaya daga cikinsu da zarar aka gaya masa cewa kayan haka ne don wata bukata kuma ka cimma bukatarka fa yu'maru bihi fa yushabu ala wajhihi thumma yulqa fi nar Allah ya ce wa mala'iku ku kama shi a jashi a kan fuskarsa a cike a je a jefa shi wuta haka har waɗannan mutane uku ko nau'ukan mutane uku su ƙare sufai ibn matin yake cewa sai aka zo aka gaya wa mu'awiyar ibn abi sufyan wannan hadisi an ce wani mutum ne ya shigo ya gaya masa da ya gaya masa sai mu'awiyar yake cewa ha'ula'i يفعل بهم هكذا فكيف بمن بقي من الناس idan waɗannan ga abin da za a yi musu to ina da sauran mutane kuma in ji mu'awiya فبكى بكاء شديدا حتى ظننا انه هالك فقلنا قد جاء هذا الرجل بشر معاويه ya fashe da kuka kuka mai tsanani har fadawansa suka fice da muka yi tsammanin mutuwa ma zai saboda kuka suka fara cewa kai mutumin nan da ya shigo ya ka hadisin da ya kawo mana sharri a fada ga sarkin mu mumini zai mutu saboda hadisinsa can mu'awiya daga baya bayan ya farfado shine yake cewa sadaka Allah wa rasul Allah da manzansa sun yi gaskiya man kana yuridu man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhatun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون Allah ya yi gaskiya da yake cewa waɗanda suke son rayuwar duniya da kawace-kawacen waɗanda suke yi ba Allah waɗannan su ne muke cika musu ayyukansu tun a nan duniya wahun ba za a tauye musu wani abu na aikin su a nan duniya ba waɗannan su ne a duniya a lahira kuma ba su da wani rabo illan nan ulaika alladhina lahum laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha duk aikin da suka yi a duniya ya rushe wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa a duniya ana ganin shi kamar gaske ƙarya ne to kaga wannan shine al-hadithu salata da ibn taymiya yake ishara zuwa gare shi annabi wanda yake nuna girman ikhlasi da hadarin yin abu ba ikhlasi duk girman abu inda aka yi shi ba ikhlasi to sakamakon sa rushewa kuma mutum ba zai ba zai samu wato sassauci a gurin ubangiji ba shi yasa ibn taymiya ce wa sabata fil hadith hadith thalatha alladhina hum awwalu man tasa'u bihim Allah hadithin mutane guda uku waɗanda su ne farkon waɗanda za a rura wutar jahannama da su alqari'ul mura'i wanda zai zama mai makaranci amma me yi dan a gani dan a yaba wal mujahidul mura'i da wanda zai fita jihadi dan riya wal mutasaddiqul mura'i da kuma wanda zai bada sadaka dan riya malam yace bal ikhlasu dini bal ikhlasu dini lillahi huwa ad-din alladhi la yaqbalu Allahu siwahu وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو كتب القرآن الذي تدور عليه رحاء قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والسورة كلها عامتها في هذا المعنى كقولهم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني واعبدوا ما شئتم من دوني قل إن القتل القاتلين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين إلى قوله أليس الله بكاف عبدا ويقومونك بالذين من دونه إلى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري الآية إلى قوله هل اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمعت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستشعرون إلى قوله قل أما غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون إلى قوله بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ما لم يجب بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه ين الدين دان الله shine addinin da Allah baya karbar wani addini in ba shi ba wa huwa alladhi ba'atha bihi al-awwalina wal-akhirin min ar-rusul ikhlasi shine addinin da Allah ya aiko mutanen farko ko annabawan farko ya aiko annabawan ƙarshe da shi wa anzala bihi jami'al kutub shine abinda Allah ya saukar da dukkan littafai da shi wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman shine abinda dukkan limamai na ma'abota imani suka yi ittifaki akan sa وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية شيني أينه تنصر الدعوة وتوأذي كرعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه شيني تلكي نأتنا القرآن وند أجكنس ليكي ذاقياوا قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ala lillahi dinu khalis Allah ya ce alqur'ani sau littafi ne da ubangiji ya saukar da shi ko saukarwa ce daga ubangiji wanda yake al-aziz al-hakim magwayi mai hikima inna anzalna ilayka al-kitab lalle mu mun saukar maka da wannan littafi bil haqqi da gaskiya fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ka bauta wa Allah kana mai tsantsanta addini gare shi shi kadai ala lillahi dinul khalis saurara addini tsantsar addini wanda babu gaurayan shirka a cikinsa wannan shine na Allah ma'ana shi Allah yake karba haka nan ubangiji ya ce wa suratu kulluha ammatuha fi hadha ma'ana. suratu zumar wacce a cikin wannan wannan ayoyi suke gaba ɗayanta ko ka ce mafi yawancinta ta tattaru wannan ma'anan ne magana akan ikhlasi da tsantsanta addini dan Allah da yi dan Allah ba yi dan wani ba ka qaulihi kamar inda Allah yake cewa qul inna inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din ka ce lalle ni an umarce ni in bauta wa Allah ina mai tsantsanta addini gare shi wa umirtu li an akuna awwalal muslimin kuma an umarce ni dan in katance farkon musulmi wato wanda yafi kowa a cikin musulmi wanda yake a gaba a tahun farko cikin musulmi shine ma'anar awwalal muslimin qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ka ce ni ina jin tsoro har idan na taɓa wa ubangiji na ina jin tsoron azabar wani yini mai girma qul illaha a'budu mukhlishan lahu dini ka ce Allah kadai nake bautawa ina kuma mai tsantsanta addini na gare shi fa'budu ma shi'tum min dole ku je ku bautawa duk abin da kuka dama ba shi ba kamar yadda Allah ke cewa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya imani ya imani wanda ya so ya kafirce ya kafirce kamar da yake cewa i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir ku je ku yi abin da kuke yi kuka ga dama Allah madaukakin sarki mai gani ne game da abin da kuke aikatawa fa'budu ma shi'tum min dunihi ku je ku bauta da abin da za ku bauta ba shi ba qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah kace lalle hasararru hasararru na hakika su ne waɗanda suka yi hasarar kawukansu suka yi hasarar iyalansu ranar gobe kiyama ala zalika huwa al-khusran al-mubin ku saurara lalle wannan ita ce hasara bayyananniya har inda Allah yake cewa alaysa Allahu bikafin abda ashe yanzu ubangiji bai ishi bawansa ba shi kadai bai ishi ya taimaki bawansa ba ya bashi kariya babu shakka ya isa wa yukhawifunaka bil ladina min duni suna tsoratar da kai da wasu waɗanda ba su kai Allah waɗanda ba Allah ba suna tsoratar da kai gumakansu suna tsoratar da kai kada gumakansu su shafe ka da wata hukuma wa man yudlilillahu fama lahu min hadi wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa man yahdihillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi azizin intiqam wanda ubangiji kuma ya shiryar da shi to babu mai batar da shi ashe ubangiji ba shi ne mabuwayi ba wanda yake ramuwar gayya ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله إذا كتم بيس وانين يا أهل السفن ميل كثرات شيء الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله كشيء سوء أفرأيتم ما تدعون من دون الله أشيء كبان لا باري ga abin da kuke bautatawa ba Allah ba in arada ni Allahu bi darri idan ubangiji na ya so da cutarwa ya ni da cutarwa shin za su iya yaye cutar da so ni da ita ya nufe ni da ita aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikat mumsikat ko kuma ya so ni da wata rahama shin za su iya rike rahman nan tashi wal hasbi Allah alaihi yatawakkalu al mutawakkilun kace ubangiji ya ishe ni gare shi ne masu dogaro suke dogaro har inda Allah yake cewa amittaqadu min dunillahi shufa'a shin sun riki wasu ababen wato masu ceton su ba Allah ba qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun kace ko da kuwa ababen nan da kuka rika za su cece ku a wurin Allah ba su da mallakar komai wala ya'qiluna ba su da ma hankali qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto gaba ɗaya na Allah ne lahu mulku samawati wal ard shi ke da mallakar sammai da kasa thumma ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne ake mayar da ku وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا أكا أمج الله شي كدي aka ce la ilaha illallah ba a hada da abu ba hada da ababan tarayya su ba ba a ambaci ababan da suke bautawa ba Allah ba ishma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah sai zakatan waɗanda ba sa imani da ranar lahira sai su cike da su cika da hushi su cika da kunci da damuwa saboda ba a faɗa abubuwan da suke bautawa ba Allah ba kamar yadda Allah ke cewa idza zakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufura duk sanda zaka ambaci ubangijinka shi kadai a cikin alkur'ani sai kaga sun fita a guje kamar an rarake su ubangiji ce wa idza zikra alladhina min dunihi idza hum yastabshirun a duk kuma lokacin da aka ambaci wasu ba Allah ba sai kaga suna yin farin ciki yayin da za a yi magana tauhidi ba sa so yayin da za a yi magana karamomin waliyai kuma sai su rika farin ciki kul afa ghayra allahi ta'muruni har zuwa inda Allah madaukakin sarki ke cewa afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun shin wani Allah kuke umarta ta in bautata wa ya ku jahilai ya ku waɗanda ba su san abin da suke yi ba wani Allah kuke so in rika bautawa ba Allah ba ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل حالي كما ابنجي يا يما كواهي يا يما وان ولن تك غباتيك لغتشكين ان باوا واهي شوى للي تبجا حقيقة هل اذا كيد لكي شركة ايوكا كغبا اذا سروشي كما ذا كواهي غريب دغتشكين حسار الروح بل الله فاعبد dan Allah kadai zaka bautawa wa kun min shakirin ka zamo daga cikin masu godiya ga Allah Allah madaukakin sarki ya ba bamu dacewa Allah madaukakin sarki ya azurta mana ikhlasi cikin dukkanin ayyukan mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim صلى الله وسلم على wa محمد wa وصحبه أجمعين amma بعد dangane da daurar da aka sanar daura ce da ya san wasu da dama daga cikin ɗalibai sun san da ita nan ba wannan ne karan farko ba an daɗe ana yin ta abin da ake bukata shine a samu mahaddata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka samu mahaddata alqur'ani mai girma amma ana so wanda zai ba da himma wajen haddace hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fara da haddace alqur'ani domin shine babban kundi dukkan wani abin da zai biyo bayan su zai biyo saboda haka ba daidai ba ne a je ana tura masa haddar sahihai ba tare da ya haddace alkur'ani ba a fara ba shi dama ya haddace alkur'ani sai kuma ya zo sai a hada masa sai ya zama kitabu wa sunna to akan yi su akan yi daura a tsawon kwana arba'in ana son wanda yake da lokaci cikakke zai iya ba da kansa tsawon kwana arba'in tun nan ba inda zai je a nan gurin daura zai rika kwana ba a fitowa a da gida ko a tafi wani harka a da za ka yi ta abin nan za ka yi ta hadda kuma da dama daga cikin matasa waɗanda suka yi musharaka tun shekaru da suka wuce duk sun yi wannan an hada bukhari da muslim wato a hadisan da suke mutafakun alaihi aka tara su guri guda wanda ake so dalibi ya haddace alal akalla ya san bukhari ya rawaito wannan hadisi ta hanyar sahabi wani muslim ya rawaito hadisi kaza ta hanyar sahabi wani dan a kawar cewa irin a wani hadisi an ce a wani hadisi a wani hadisi hadisin wa bukhari muslim tirmidhi na sahi shi ma bai sani ba shi dai ya san a hadisi ne to wani lokaci sai ka an kwashe ka wani hadisin canjeji hadisin daji ba hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ba an daura ka akan abin da ba daidai ba wanda yake cewa dan Allah eh, da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya faɗin magana da san rai sai dai wahayi to wannan ya hada har da maganganunsa na yau da kullum shi da sauran mutane babu shakka abinda ake magana a kansa shine maganganun da suka shafi addini ma yantiqu anil hawa ana nufin maganganun da suka shafi addini sai waɗanda ubangiji ya yi masa wahayi kasancewar yana ishtihadi ko baya ishtihadi wannan magana ce da malamai suka yi sabani a kanta wasu suna ganin manzo sallallahu alaihi wasallam yakan iya yi ishtihadi daga baya ubangiji ya tabbatar da ishtihadin nan ko kuma ya masa gyara kamar yadda ya masa gyara akan karbar fansa daga waɗanda aka kama su ribataccen yaƙi a gadar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga shawarar sai na abubakar aka karɓi fansa aka sake su Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar sa da take cewa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم aka nuna musu cewa bai kamata su karɓi fansa ba a wannan lokaci to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki ne da ijtihadin daga baya kuma alqur'ani ya sauka ya gaya masa ga da zai mutane waɗanda suke munafukai sun rika zuwa suna neman izinin sa ya ba su dama su zauna kada su fita yaki yakin tabuka kuma ya rika ba su dama suka rika zama daga baya ubangiji ya nuna masa ba haka ya kamata ya ba kamata ya yi bincike kafin ya ba su izini Allah madaukakin sarki ya ce da shi akan babu an kalila azinta lahum hatta tabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lamal kadibi Allah ya yafe maka dan menene ka ba su izini ba tare da kayi bincike har ka fahimci su wane ne suke da gaskiya su wane ne kuma makaryata ba to kaga duk wannan aiki ne da ijtihadi wanda wasu malamai suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kai iya yin aiki da ijtihadi sun yi ijma'i akan cewa dukkan abin da ya shafi sha'anin duniya abin da ba shi da alaka da addini abin da yake da maslaha ce ta rayuwa ko kuma ta tsare-tsaren yaƙi to a nan, annabi sallallahu alaihi wasallam yana ijtihadi lokacin da za ka fita badar kun ga inda ya so ya ajiye mutane inda ya so ya ayi sansani daga baya wani sahabi yake cewa ya rasulullah wannan gurin da za mu zauna Allah ne yake sai mun zauna a nan ko kuwa a'a zaɓin ka ne ya rasulullah kake ganin ya kamata mu zauna a nan annabi ya ce a'a ba wahayi bane ni nake ganin ya kamata mu yi sansani a nan sai ya ce da shi to ina ganin ba nan ya kamata mu yi sansani ba mu matsa dab da inda ruwa yake mu yi sansani a nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi shawara sa aka matsa gaba sannan aka je a kai sansani kaga anan inda a ce ko menene wahayi ne kaga ba za su saba ba a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya yi sulhu da mutanen gaffan wata kabila ce mai girma wacce suke kokarin kawo wa madina farmaki suna barazana ga mutanen madina saboda ba su musulunta ba a lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so yayi sulhu da su ta hanyar a rika ba su kaso ɗaya bisa uku na abin da za a noma a madina a zauna da su lafiya to a wannan lokacin sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az waɗanda su ne shugabanni na kabila ausu da khazraj suka ce ya rasulullah wannan abin da kake kace ayi wani abu ne da kake so mu yi mu kuma mu yi ko ku a'a wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya umarce ka da shi wanda mun kuma ba mu da ba makawa sai mun yi aiki da shi ko kuwa a'a wani abu ne da kake so ka yi mana wato ka yi dan mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bal shay'un asna'uhu lakum wani abu ne da zan yi dan ku ba wa'ayi bane ba kuma wani abu bane da ni na fifita shi ta bangare na amma ina ga akwai maslaha yake cewa fa wallahi ma asna'u dhalika illa li anni ra'aytu al-arab qad ramatkum an qawsin wahidatin yake cewa ba komai zai sa ni in yi haka ba ba shi sai dan na ga larabawa sun haɗa kansu gaba ɗaya suna neman su yunƙuro a ku wa kada hukum min kulli jari sun kuma haɗa kai domin su kawo muku farmaki ta kowane bangare fa aradtu an aksira ankum shawqatahum ila amrin ma sai nake so in karya musu wannan shirin da suka yi da wannan karfin nasu dan in mayar da hankalinsu zuwa ga wani abu daban to ne a lokacin suka ba shawara ganin cewa ba ba haka ya kamata a yi ba kada a ce za a ba su wani abu na noma da za a noma na mutanen Madina kaga anan ijtihadi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya cikin wani al'amari na rayuwa na maslahar rayuwa wanda daga baya sahabbai suka ba shawara ya kuma karkata zuwa ga shawarar su ya aiwatar da ita saboda ka cikin al'amuran rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin ijtihadi shi yasa lokacin da yazo ya wuce ga wasu mutane suna yi wa a dabino filili sai ya ce ai ba sai ma kun yi ba da suka fasa yi kuma sun zaci kamar wahayi ne yake magana da shi da suka fasa yi sai kuma wannan dabinan bai yaya ba sai suka zo suka kawo kukan su ga manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce to ai ku kuka fi sanin addinin ku ni ba sha ne ba sai kun bari cewa na dama kun bari ba cewa ne ku bari ba sai dama kun bari saboda haka ko kuka fi sanin harkar addinin ku ka abin da ya shafi harkar duniya afwan antum a'lamu bi umuri ku. shi yasa a wani hadisi yake cewa abin da ya shafi addini ku yi wonan da shi ma'ana ku kawo min shi abin da ya shafi duniya kuma wannan ko kuka fi sanin ta kaga abin da ya shafi duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ijtihadi anan abin da ya shafi addini ma wani lokaci idan ba a saukar masa da wahayi da gaggawa ba kuma akwai buƙatar yayi hukunci yakan yi ijtihadi wani lokaci kuma hukuncin ya sauka sabanin ijtihadin sa don haka malamai suke cewa abin da ake nufi idan ma yanzu ko anil hawa ko da ijtihadin zai ba zai sa san zuciya a ciki ba ba wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai sa san zuciya a ciki haka babu san zuciya a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kadan wanda yace dangane da hadisin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya furta harafin dad shin akwai hadisin kuma ya inganta wannan magana ce amma a matsayinsa na hadisi bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa afsahu man nafaqa bid dad ya fi kowa fasaha wajen faɗar dad dan a faɗi kasancewarsa balarabe ne tsantsa wanda kuma ubangiji ya bashi fasaha ta iya hakurta harshen larabci da sarrafa shi sama da kowa annabi sallallahu alaihi wasallam kan uke jawami alkalim ubangiji ya bashi tattararrun maganganu in yayi magana karkashin magana sai ka fitar da abubuwa da dama ka fitar da abubuwa da dama ka duba hadisin ya aba umair ma fa'ala nughayr jumla biyu ya aba umair ma fa'ala nughayr amma a karkashin sa malamai sun fi da fa'ida ta ta kusa hamsin ko sama da haka karkashin wannan jumla guda biyu saboda haka za ka ga jumla yar hadisi kwaya ɗaya amma malamai sun yi manya-manyan littattafai wajen sharhin sa to wannan fataha ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ita ce ake masa kirari a ce afdalu man nataqa bizzat ma'ana afsahu man nataqa bizzat wanda yafi dukkan larabawa fasaha shi da ma'anar magana saboda haka zaka faɗe ta ne ta fuskar ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ba ta fuskar hikayar hadisi ba kaka ce manzon Allah ya ce ana afsahu man nafaqa bidat wannan ba wannan kuskure ne amma zaka ce huwa kana sifanta shi cewa shi ya fi kowa fasaha wannan gaskiya ne wannan ya ce ni ne na bi wani mutum sallah sai bayan kwanaki sai ya ce mini ai bai yi wannan sallah da tsarki ba to malam yaya zan ta kira ma wannan sallah ne ko ko a'a kai sallah kan ta kai sallar ka tayi yayin da ka bi shi kana tsammanin yana da tsarki shi ko bai da tsarki to ko da kuwa shi daga baya fahimci bai da tsarki shi abin ya shafa ban da kai shi yasa idan aka fara sallah ko da an zo raka a ƙarshe sai liman ya da baya da tsarki sallar ma mu ta rushe sallar ma mu tana nan kare cewa kawai zan wannan abin shi kadai ya shafa don haka shi zai je ya sake alwala ya zo ya fara sallar daga farko ba dasawa zai akan uku da yi na baya ba amma kai kowa ka ce ukun kuma da kai aikin da ba da tsarki ya yi ta lalace to haka ko da an gama sallah sai ya fahimci ba da tsarki kai ka riga ka hayi wannan matsalar shi kaɗai ta tsaya a kansa dangane da shiga makabarta da takalmi shin akwai laifi ne idan ka shiga da takalma domin gudun taka kaya ko kuma wani abin da zai iya ji maka rauni dan na ga wani dan uwa mun kayar da ke akwai ba yadda zai iya shiga da takalminsa wannan kokarinsa ne eh, kada ka matsa masa ka ce sai ya sa takalmi shi ba kuma kai ya matsa maka ya ce sai ka shirye ka taka daya komai na addini ana yin shi ne Allah ya fattaqullaha mastata'tum min جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر babu shakka ba sharadi bane ubangiji ya ɗora mana kwakwata kafafuwan da kaya da kwalba idan za mu kai gawa sai a daina tafiya wanda ya san makabartar haka take kuma ahli sunna sun ce sai an cire takalmi sai ce to gaskiya ne tunda ba wajibi bane jana'iza to ni na hakura da kiradi daya a yi sallah da ni sannan kuma a je a kai shi ni ba zan je fassara na hakura kaga an san sa mutane sun sun salwantar da wani kiradi guda ɗaya na lada wanda kowanne kamar yadda sifarsa ta zo ya yi girman dutsen uhudu saboda haka idan har akwai kaya a ciki ba a cewa tilas tilas sai mutum ya cire takalmansa shi kansa cire takalman malamai sun kan ja kan wajabcin yin hakan idan ya kasance mutum ba zai cutar da da ba domin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ya sahibat sabtaini in za'hu ma fa innaka qad adaita ya kai mai sanye da waɗannan takalma masu wannan suna ka cire su ka cutar da na cikin kabari to shine wasu ke ganin kamar ya dinga yana taka su ne yana taka makabari ne wajen da yake tafiya ce ka cire su wasu kuma suka ce a saboda takalmin nasa nau'in wannan takalmin shine ba a san a shiga kabari da su saboda takalmi ne na alfahari takalmi ne na fariya domin mai tsada ne a wancan lokacin da takalma ne masu tsada irin takalmin yan ajin tubarkalla a yau shine ke cire su to dai akwai maganganun malamai to ko da za mu rinjaye da rashin shiga din idan ya kasance makabartar ba wato ba wato ba ta da akwai kaya a ciki akwai abubuwan da zai cutar da masu tafiya a kafa to anan ba a cewa tilas tilas sai kowa ya cire takalminsa ko da kuwa za a fito da kafa jina jina wannan ba ba shari'a ba ce hmm. wannan babu komai ko da ba ta gawa ba ma kana iya yin kada yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan sai dai ba sharafi ba ne sallah da takalmin ba sai dai yi din ko da kuwa yanzu kamar nan da shimfiɗa ga zafin kai ne mutum ya shigo da takalmin sa ya tsaya ya abin nan amma kamar daga can waje an abin nan sahu ya kai har waje sai ya zo tsaya da takalmi babu komai don wasu sun ɗauki abin kuma kamar sharafi ne ko da a masallaci ne da akwai wanda aka rika ɗaukan su aka faɗa ana jefa su waje a kan ta yayi sallah ta kalli to kaga wannan ba daidai bane to za mu takaita akan waɗannan tambayoyi da fatan Allah madaukakin sarki ya ba mu lada cikin abin da muka karanta daidai abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana waɗanda suke da buƙatar addu'a Allah madaukakin sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in